a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar zuwa wannan masallaci mai tarihi inda kamar yadda aka saba insha Allah za a ci gaba da bayani cikin wannan littafin al-khadari Allah ta muke mashi ba mu sa'a amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu القائل فما لهؤلاء الكون لا يكادون يفقهون حديثا بلائن الصلاتين الكاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau lahadi hudu ga watan rajab hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na 21 na ƙarshe a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari a cikin wannan shiya mai albarka ta shiya gungumawa a wannan masallaci. a satin da ya gabata an sake nana ta karatu wanda ya shafi idan mutum yammanci sajada bayan haka kuma aka yi bayani akan bambancin kuskure a cikin nafila da kuma kuskure cikin farilla a ƙarshen karatu aka yi magana akan cewa idan mutum ya kace nafila da gangan ko ya bar wata aya kai ko ya bar wata raka'a ko ya bar wata sajada da gangan zai neshe ta har abada amma idan ya kama ba da gangan bane to ba sai ya neshe ta ba wannan shi karshen karatunmu na wancan satin inda za mu tashi a yanzu shine wa man tanahada fi salatihi fala shi alaihi illa an yanɗika bi huruf cewa wa mantana tanahhada fi salatihi duk mutumin da ya nishi a cikin sallatai amidan shi wannan nishi ya yi shi ne falashiya alaihi babu komi gare shi idan mutum ya yi nishi a cikin sallarsa to babu komi gare shi ma'ana sallatai dai ba ta lalace ba sannan kuma ba zai yi wani abu na sajada ba illa an yanda ka bi huruf amma banda idan ya yi hurici da waɗansu haruffa a nan yana son ya nuna muna idan mutum ya yi nishi a nan ba zai yi komi ba amma banda idan ya hurci da waɗansu haruffa shi nishi ana yi ne ne galibi domin jin raɗaɗi shine jin ciwon wani abu ko kuma saboda baƙin ciki shine damuwar da kake ciki ko kuma saboda jin tsoron wani abu sai shedakka ta ɗan hauhawa sai ka nisa haka wannan shine attanahut to idan wayan ga abubuwa suka faru kai yi nishi to babu komi gare ka amma banda idan mutum ya yi da haruffa misali a wurin jin ciwo kila wani rashin lafiya ta taddame shi ko ta jimuwa sai wurin jin ciwo wurin nishin sai gama da wata kalima wadda ana iya rubuta ta kamar misali a hausance cewa misali to kaga wannan ya yi wata kalima wadda ana iya rubuta ta ko kuma a wurin bakin ciki kamar misali ya tuna abin da ya bata mai rai sai da ya ja da ya nisa sai ce tau kaga wannan kalima ana iya rubuta ta ko kuma saboda jin tsoro watakila wani hadari ne ga zai faruwa da wani za a kide shi aka yi kuransa kuma yana cin kansa sai bayan ya nisa sai irin ba a samu kiɗe wannan ba sai kalima wadda za ta kama kama a ce wai haka misali an sauna ana samun haka idan wasu abubuwa suka faru to nan kalimomin da ya yi tun da ana rubuta su idan da gangan ne ya yi su ko kuma bisa garin jaya ma'ana abin ya fi ƙarhinsa idan ba da gangan ba ne ya yi su ko kuma bisa garin jaya to wannan abinda ɗaya aka aza idan liman ne zai yi sajada badiya idan mai sallah shi ɗaya ne zai yi sajada badiya amma idan mamu ne an ɗoke mishi ma'ana ba zai yi komai ba tunda abin ya yi ƙarfi na yi ne ko kuma ya yi ba da gangan ba amma idan da gangan ne to a sani da liman da mai sallah shi ɗai da mamu. to inda gangan ne ko bisa ga jahilci bayan sun yi nishi suka faɗi wata kalima wadda ana iya rubuta ta to anan sallar su gaba ta lalace daga cikin abubuwan kulawa shi ne ana iya samun ka yi wani abu wanda ba zai rubutu ba to wannan ba zai lalata maka sallah ba zai kawo matsala ba kamar misali gunguni ko kuma kurkuci irin din nan wayannan duk ba za su lalata maka sallah ba amma banda idan sun yawa idan ka daɗe kana yi kamar gunguni to ka tabbatar da sallaka ta lalace saboda ka yi aiki da yawa to wannan shine wa man tanahada fi salatihi fala shay'an alaihi illa an yantika bi huruf wa idha sahal imam idan liman yayi kuskure binaksin ya rage wata raka a misali au ziyadatin ko kuma zai ƙara wata raka'a to abinda aka azama mamu sabba bihil mamu mamu su masa tasbihi amma wannan matsala tana da sharuɗa guda hudu ya faɗi na farko wato yayin da liman ya tashi zai ƙara ko kuma kuka ga alamun zai rage wannan tun mataki na harko an aza a yi tasbihi gare shi kuma wannan ko mace ga malikiya za ta yi tasbihi domin wuri ne na lalura sannan ba wuri ne wanda kullum yana kamawa ba ba wai tabi za a yi ba ga malikiya ba za a yi tabi ba ko da mace ce to idan aka yi subhanallahi na biyu tabbatar da ba a daɗe ba ma'ana lokacin da ya sallame ɗin nan sallah ba ta cika ba to ya zan babu daɗewa in an daɗe sallah ta lalace sharadi da na uku idan aka yi tasbihi bai biyo ba to an yadda a yi magana ɗan kaɗan ne kuma magana ɗin a san domin gyaran sallah aka yi ta wannan babu komi kamar da bayani na nan zuwa nan gaba magana ta zan ya ceto wadda ba ta wuce jumla guda biyar ba kamar da bayani zai zo shiradi na hudu shi liman ya tabbatar da ko da ya sallame yana ganin sallah ta cika amma idan yana mamari ma'ana yana kokonto ya tashi sallame to ya sani sallarsa ta lalace wannan abubuwan da za a kula da su kenan kamar da cewa abdullahi ke cewa ka zalikal kalilu min kalami yuslihu halau a kibar salami ma'utaki kamali lam ya ɗulwa la ya famu ghairahu wa illa abdala wa idza qama imamuka min raka'atayn fasabbih bihi idan limamin ka ya tashi lokacin da ya raka a biyu maimakon ya zauna to idan ya tashi ya miƙe kaga alamun kenan ba zai zauna ba to fasabbih bihi kai masa tasbihi idan kai masa tasbihi kamin ya daga mun san ya gabata yana da wurin surori guda bakwai ko dai zan hannuwanka kawai ka daga ko ka kawai ka daga ko su zuwa dai guda bakwai din nan to idan kai mai tasbihi bai daga gawa ɗaya ba idan ya dawo ya gyara shi kenan ba za ku yi komai ba amma fa in fara al'arba idan ya riga ya rabu da ƙasa kuma za shi bai zaman tsakiya ba bai atihiyatu ba to fatba'ahu kai ma mu za ka bi shi iyaka idan ka bi shi idan an haƙari sallah sai a yi ƙabliya wannan ya samu asali ga hadisi na abdullahi nubujaina ta radiyallahu anhu annabi sallallahu sallama ya yi sallah ya tashi ga raka'a ta biyu salla fa kama fi raka'atayn fa sabbahu bihi sai sahabbai suka yi masa tasbihi fa mada ma'aiki sallallahu sallama ci gaba da sallarsa bai dawo ba falamma faraga min salatihi lokacin da ya ƙari sallarsa sajada sajdatayn qabla salam sai sajada biyu qabliya wannan kuma ya faru ne ga sallar azhur wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi anan an samu rage na attahiyatu da kuma rage na zaman tsakiya don shi dai ne aka yi wannan ƙabliya din. to mun ji dalili na yin ƙabliya domin an yi rage dalilin ba'adiyya na can tahe saboda ƙari na sallama ka hadisi na zuliya daini radiyallahu anhu wa in jalasa fil ula idan liman ya zauna ga raka'a ta farko an sa raka'a ta farko ba za a zauna ba aukoko filfalifati ya zauna ga raka'a ta uku an san raka'a ta uku ba za a zauna ba tun da ba magariba ba ce to anan kaga liman ya yi kuskure to faƙon kai tashi sa kai a wurin yayin da ya zauna ga raka'a ta farko ko zauna ga raka'a ta uku kuma ba magariba ba to fa kun ka tashi wala ta jilis ma'ahu ba za ka zauna tare da shi ba saboda dama ga ka'ida ba a shar'anta zama a wurin ba sai dai kai masa subhanallah watakila ya tuna saboda wannan ƙarin zaman da ya yi muku ba'adiyya sannan ba za ka bi shi ba domin ba a yarda abin liman ba inda kuskure ya bayyana kwata-kwata to sai wata matsala wadda a lura da wannan matsala tana cikin da muka ce suna cikin matsaloli kusan guda uku waɗanda sun yi nauyi gaskiya a cikin ahalari a nan wannan matsala tana da ƙauli guda biyu akwai ƙauli na sumunon akwai ƙauli na ibnu rushdin da kuma innu alƙasim rahimallahu jami'a amma a lura da wannan ta farko wanda ko zahirin mu ya kawo ta amma wannan kauli gaba ɗaya ba shine mu'tamadi ba wanda za a kawo mu'tamadi shine kauli na ibn rushdin da kuma akan mazhaba ta ibn al-qasim babban almajirin al imam malik radiyallahu anhu a lura da wannan da kyau da kyau gaskiya na da cin kai cewa wa in sajada wahidatan idan liman yayi sajada guda Wata taraka thaniyata ya fita batun ta biyu to abinda aka aza maka fasabbih ka ce masa subhanallahi idan ba ku yi subhanallahi ba sallah ta lalace ta ku amma domin kuna gani aka yi kuskure kuka kyale idan liman ya yi sajada guda aka ga ya fita batun guda bai yi ta ba abinda aka azama ku. ku yi masa subhanallahi idan ya dawo shi kenan ba wata matsala in ya riga ya miƙe ne ya dawo kawai an bi ku ba a diya saboda miƙe wadda ya yi idan kuma bai miƙe ba ya dawo shi kenan a sha lahiya ba wata matsala a nan to liman sai tashi la'alla shi dai tashi ko ya samu masu rakiyar samana sun tashi wasu ma tare da shi to ku da kuka gano cewa an samu matsala to ku yi masa subhanallahi to in ya jiyo ya dawo shi kenan to in ya miƙe bai taso ba bai dawo ba wala ta ma'ahu kakka tashi tare da shi kakka yadda ka tashi tare da shi alhali ka tabbatar da bai yi ba illa an ta kafa aka da ruku'ihi amma banda inda ka yi gudun ka hoya kulla ruku'i misali raka ta ɗai ya yi sajada ta ɗai amma bai ta biyu ba sai da aka tashi tsaye bayan kun subhanallahi kuka ga bai dawo ba kila har ya karanta fatiha ya soma sura an san koyaushe na iya duka ya ruku'i to anan kawai za ku tashi ku bi shi nan kan fatba'ahu ka bi shi amma ko ka bi shi akwai wata matsala a nan shi liman ya ɗauki ya samu wannan raka'a ko kuko da kun ka ya ba sajada guda ai ba za ku lisawa da wannan raka'a ba don ba za a yi raka'a ba babu me ba sajada to ya za a yi idan liman ya yi raka'a ta biyu da gani ne me zai yi a wurin ku ko kun san raka'a nawa a gare ku yanzu don me ta zan guda saboda waccan ta farko ba za a ba da ita ba to shi ka ganin ta juta don haka idan ya zauna wala ta jalis kakka zauna ba a da zalika ma'ahu tare da shi kakka yadda a gane ku tare da liman lafi saniya kakka yadda ku zamna tare da shi a raka'a ta biyu da ganin wa da ganin neman shi raka'a ta biyu ce to a lura tun da baka zauna ta biyu ba a fahimta nan kenan yanzu idan kun ka tashi kuka kawo raka'a ta ɗaya idan kun ka to kuka yi sajaddai ku za ku tashi batun kullu ta nawa ta biyu shi ko da ya ƙara ta biyu din nan da gani ne zai zauna ya yi an san ba za ku zauna ba ke ne yanzu ga liman zamne kuko kuna ni kuna tsaye to can waɗan ƙullo ta nawa ta kuka yi idan kuka ƙullo ta biyu za ku yi ni za ku zauna shi ko liman lokacin zai tashi ni zai tashi tsaye ya ƙulla ta nawa ta uku idan ya kullo ta zai taho ya yi sajaddai ya tashi ku kuma lokacin za ku kullo ta nawa ta uku shi ko iya gaske sa ta nawa zai kullo to in ya kullo ta hudu ni zai yi to wala fi rabi a tinkakwai da ku zauna raka ta hudu don me ku kun san nawa gare ku to a yanzu kun yi misin ɗin raka'a guda iza sallama idan liman ya sallame to anan liman na iya hita kuma yana iya shiga matsala idan ya sallame sai ahamo to yana iya sauri ya mai da raka'a can ta harko sallah ta ta yi amma ya yi ba'adiyya idan ya ahamo in kuma bai ahamo ba an ka daɗe sallah ta ta lalace domin tun warko kun yi san mai hakki ne kun yi mai mai subhanallahi to idan ya sallame to kai da yake ko ku da yake tun harko kun san raka'an nan ta harko ba ta da sajada guda to fa zid raka'atan ukhra ka ƙara wata raka'a ta daban don me za ka ƙara raka'a ta daban bayan lima ya sallame badalan makwahin minar raka'atin lati algaitaha, waccan raka'a ta harko da kai yassuwa wadda ba ta da sajada to ita ta yanzu bayan lima ya sallame za ka yi za ka maisuwa kuma maisuwan wannan baniyan alhali kana mai gina sallaka ba kana mai ranka ta farko ba akwai bambanci da gini da rankawa idan ranka tana za ka yi lalle wagga ta ƙarshe mai fatiha da sura za ka yi amma yanzu ba mai fatiha da sura za ka yi ba ta ƙarshe mai fatiha kawai za ka yi wannan shi ne gini to bari mu ji yadda rakawoyin naku sun ka kaya na farko dai mai fatiha da me ce aka yi amma matsala an ban mata me sajada ta biyu mai mita kuka yi ta uku ha mai fatiha kawai ta hudu ha ta biyar mai fatiha kun ga shi a gini don haka tun da can an yi mai fatiha da sura duk da kun yashe ta sannan ta biyu kun yi mai fata da sura shikenan masu sura sun kare don haka da ta uku eh, da ta biyu da ta uku da ta hudu dun masu fatawa za su kama shi a gini to tun nan muna lura a bangaren ku an samu rage sannan kuma akwai yadda aka samu kare. to anan a ɓangaren liman kuma an samu ragi duk da liman shi ya ragin an bi ku wannan ragi saboda aikuna tare da liman duk da kai kai suna kare kare na kuka bi ne amma dai ana tare tunda ba a ce ga wanga kauli ba a ce ku ta mutu ne ba ai amma duk da haka kuma an ce ku saba mishi yana tsaye kuna kuna zamne yana to ana ya kamata mu fahimci ina aka samu rage muhara inda inda yake matsala shine wurin liman liman yayin da ya kulla raka'a ta biyu mi addaidai mi addaidai zama ko to amma ga ka'ida raka'a ta horko bai kamata ya lisa da mi ba bai kamata ya lisafa da ita ba don ba ta da me to yanzu da ya wata raka'a an san ya zauna ko ta biyu duk da ba wurin zama ba ne ga ka'ida to da ya kulla ta uku ya zauna ko bai zauna ba bai zauna ba ga ka'ida ita addare ta zanta nauta uku din nan to ya zauna ya rage mai anan ya rage zama to mun ji matsalar liman duk da matsalar ta liman ta ta kama ku kaga na an samu rage ku ko raka'a ta ƙarshe da kuka ranka mai mi kun ranka mai fatiha mai mi kun kai suwawar ku mai sura ko to na an samu ragin sura can ga ragin zaman liman nan kuma ga ragin da kuka yi ga sura to ina an ka samu ƙari waggara ka'ar da an kai suwa ta zama muku ne ƙari don haka ga ragi na wurin liman ga ragi naku ga ƙari kuma naku don haka a nan wace sajada za ku yi wata stiru ƙabla salami sai ka yi ƙabliya kun ga ƙabliya ta yi to saboda ragi da me to a nan an san za ku rama raka'a guda to sai ce fa in kuntum jama'atan idan kun kasance kuna da taro kenan ba daga kai sai liman bane kila kun kai biyu ko zuwa fiye da biyu to fal afdalu lakum abin da yake muku an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum ku gabatar da mutum guda ku iza shi gaba ya tunwaye muku raka'an nan guda ya tunwaye muku raka'an nan guda to cin da ya ce abin da ya yi ko kun saba ma haka sallah ko za ta samu matsala ba wannan raka'a guda in kun ga dama kuna iya sallah ku guda guda kowa ya abita daban-daban in kun ga dama ku iza liman guda ya cika muku in kun ga dama ku raba biyu rabi su tafi da liman guda rabi su tafi da liman guda ya cika raka'a guda an fahimta to wannan da yadda kun kai to wannan kauli da ifi ne kuma shi azahiri amma wanda an mota madi ba wannan kauli ba a dan waye baya tun harko da liman yabbar jada. ga raka'a ta ta farko ku ba damar ku yi wannan sajada ga wanga kauli na farko sai dai ku bi liman haka nan din tare da an rage raka'a saboda ba ta da sajada amma ga kauli mu'tamadi na ibnu rushdin wanda mazhaba ce ta ibnu alqasim cewa tun farko yayin da liman ya ba sajada ga raka'a ta farko yi masa subhanallahi bai dawo ba ko rige kun ɗebe haƙƙinsa to tun da kun kai mai subhanallahi bai dawo ba la'alla shi ɗaya ya tafi ko ya samu wasu 'yan rakiya sun bishe su mamu to ku da kun ka ahamo to a nan ba za ku bi liman ba dannan kun rabu a lura da wannan dannan kun rabu abinda ɗaya za ku yi wannan sajada ɗin an fahimta wannan sajadar da liman bai yi ba ta a ta harko ku ɗaya ta kuma da kun yi ta da nan kun rabu da liman iyaka sai ku tun waye sallaku la'alla kowa ya yi tashi daban-daban ko kuma kun sa liman guda ko kuma ga sun ja wani liman ga sun ja wani liman daga nan dai ko rage kun rabu da liman an fahimta don haka wannan raka'a ba za ta faɗi ba wannan raka'a ba za ta faɗi ba kuma bayan an ƙara sallah komi ba za ku yi ba don ba ku da wani lahiyansu. saboda dama abin da ga ta farko sannan na raka'a ta zan ƙari sannan kuma liman ya yi ragin zama amma yanzu raka'a ga kun rige kun yi wannan sajada ɗin. to tun da kun yi sajada ba a biya ku ba domin da sallah kun ka samu wata matsala ba amma dai ga kun hice ta to kuma wanga kauli shine mu'tamadi shi abin dogara wannan a cikin dawul musalli shi abdullahi ya yi cikakken bayani akan wannan matsala shi subunun wanda wannan kauli da yake ne zahiri kusan wafatinsa kawai hijira na shekara 455 yanzu haka rasuwarsa shekara 1180 shi ko ibn rushdin hijira na da 563 yanzu haka wafatinsa shekara 872 tsakaninsu shekara 308 Allah shi musu rahama baki ɗin mun ji wannan ƙauli sai matsala ta gaba wai da zada al-imamu falifatan khalifatan bihi bihi idan liman ya ƙara sajada ta uku to fasabbihi bihi kai masa subhanallahi wala tasjud ma'ahu ba za ka ƙara sajadar nan ta uku tare da shi ba iyaka bayan an ƙare sai ba adiya saboda ya yi ƙare da dai ba da gangan ba ne in kuma da gangan ne ya ƙara to ya lalata muku sallah gaba ɗaya to sai matsala mai bi ta ƙarshe wa idza qama al-imamu ila khamisatin idan liman ya tashi raka ta biyat to anan ya yiwu mutane su zambai guda kuma ya yiwu gabaɗe su saba ma liman kuma ya yiwu gabaɗe wasu su bi liman saboda suna ganin daidai ne a ƙarata wasu kuma su ƙibin liman suna ganin ba daidai ba ne a ƙarata to magana akan wannan na ƙarshe idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar an san ba sallah mai raka'a nawa to sai a taho adiba man ta yakana mujibaha duk wanda ya tabbatar da dole ne a ta ma'ana daidai ne a ta. yana ganin daidai ne liman ya ƙara wannan raka'a ma'ana ba ƙari ba ne kenan aushakka shakka fihi kai duk da kokon yi. abin ya yi confusing ɗinsa ya rasa shin daidai ne liman ya yi wannan raka'a ko ba daidai ba ne to tun da yana kokonto ya ɗaiɗi liman to wanga da a haka tabi'ahu zai bi liman kuma wannan shi ya yi daidai ba wata matsala tun da dai liman ya tashi raka'a ta biyar ka tabbatar da daidai ne ya yi ta ko kuma kana shakkun anya daidai ne yayi ta ko ba daidai bane to anan abinda aka aza maka zaka bi shi amma wa man tayaqqana ziyadataha duk wanda ya tabbatar da wannan raka'a ƙari ce ya tabbatar da sallah ta cika liman ƙari ne zai to abinda an ka aza masa wajen ya zaman ninsa ba zai yi liman ba saboda in ya bi shi sallah ta ta lalace domin ya tabbatar da liman yanzu ya yi ƙari to wannan sura takwas gwarai mun ji sura biyu wanga da yaka ganin daidai na yabi liman idan ya bi shi shi kenan sallah ta ta yi wanga da ya ga ƙari ne to abinda aka aza mishi ne zai ya zaman ne ne to eh zaman ne ne sallah ta ta mun ji sura biyu ta fito to sai ce fa in jalasal awwalu idan na harkon nan yayi zaman ne ne wani an na harko wanda daidai ne ya bi liman ya tabbatar da daidai na ya bi liman ko yana shakku sai zaman ne ne ya saba ma abin da daidai ko to tun da saba ba da salatu sallah ta lalace sannan wa kama tsani idan na biyu ya tashi tsaye wani annabin aha ya tabbatar da liman ƙari ne zai maimakon ya zaman ni ne sai tashi tsaye kenan ya da ko ƙarin na a ƙara badalar salatu sallah ta ta lalace mun ji sura hudu ta hito ko abinda a daidai wanda ya tabbatar da ƙari ce ko yana shakku eh zaman ne ne wanda kuma yana ganin daidai na a yi ta yi to idan wanda yana ganin daidai ne a yi ta sai kuma ya zaman ne ne ko kuma wanda yana ganin ba daidai ne a ƙara ta ba kuma sai biliman ga ƙari wannan sura hudu gaba ɗai biyu ɗin can sallar su ta yi amma biyu din nan surar gari sallah ta lalace saboda sun saba ma abin da aka aza musu to dama cikin surorin takwas mun ji hudu to amma idan wanga wanda yana ganin ƙare ce sai biliman bisa ga kuskure sallah ce ta lalace ba ko kuma yana ganin ƙari ne ya bi liman bisa ga tawili cewa an san innama ilil imamu li'utan mabi hakika an sanya liman domin a yi koyi da shi sanadiyar wannan hadisi la'alla ya taho mai ga zuciya kuma bai taho ba sai bi liman kuma bisa ga ƙari ne kuma ya tabbatar da ƙari ne amma ya yi tawili sallar saba ta lalace ba haka kuma wancan da daidai ya zamna sai saba ma liman wanda a daidai shi bi liman sai zaman ne bisa ga kuskure ko kuma bisa ga tawili to wannan sallah ta ba za ta lalace ba kun ji sura guda hudu kenan ala ayi halin mutanen sun kasu biyu kowane yana da sura guda hudu shi wanda ya ga daidai na a ƙara ta a yi ta kenan da wanda ya gaba daidai ne a yi ta ba to wanda ya ga ganin daidai ne a yi ta abinda aka zama ya bi liman sallah ta ta yi amma idan ya saba idan ya saba to sai a diba sabawa gada ya gida uku ne inda gangan ne ya saba sallah ta ta lalace amma in ba da gangan ba ne bisa ga kuskure sallah ta bata lalace ba ko kuma bisa ga tawili sallah ta bata lalace ba haka kuma shi ko wanda daidai ne ya bi liman sai ya bi liman din kaga shi sallah ta yi an fahimta amma idan ya saba maliman ya kibinsa inda da gangan ne sallah ta ta lalace in bisa ga kuskure ne sallah ta bata lalace ba in bisa ga tawili ne sallah ta bata lalace ba wayannan su ne surori guda takwas kowanne na da hudu to amma akwai wata mulahaza a nan liman ya tashi zai ƙara raka'a ta biyat kai da kaga kare ne sai kai zaman ninka an fahimta kai da kaga daidai ne ya yi ta sai ka bi shi bayan an ƙara sallah sai lima ya ce ku akwai abin da ya sani ƙara wa raka'a cikin raka'o'i guda hudu akwai wacce nimmanci ban wa fatiha ba a lura da kyau bayan kai ka yi liman bisa ga kuskure shi kuma ya ƙibin liman bisa ga kuskure bayan haka sai liman bayan an ƙari sallah sai ce muku lalle abin da ya sa kun ga gana ƙara raka ta biyar to fatiha abba ya ba cikin rakawa ga guda hudu to sai a taho yanzu kai da ka bi liman in ka bi shi bisa ga tabbas cewa daidai ne a ƙara ta to sallaka ta yi raka'an nan ta yi ba matsala amma in ka bi shi bisa ga kuskure babu tabbaci to kawai raka'an nan dai abba ta yi don haka sai ka mai da wannan raka'a don me raka'an nan ta rafkanuwa ce ka bi shi baka da tabbacin don ya yadda fatiha na ka bi shi ita don haka ba za ka lissafa da ita ba shi ko wanga da ya zaman nenai idan ya yi zaman nenai da gangan ya kibin liman raka'an nan sallah ta lalace amma idan iya fahimta ta ƙari ne kuma ko da an ka bincika a sheli ma akwai dalilin da ya sa ya ƙara wannan raka'a saboda ya ba fatiha to nan idan liman ya bayani kai da kai zaman ninka bisa ga fadon don ganganci ba bisa ga iya fahimta ka ƙari ce to a nan kawai abinda aka aza maka ka tashi ka yi wannan raka'a din kuma ba za ka yi komi ba to wannan shi abin kula sai matsala ta ƙarshe wa iza sallama al-imamu qabla kamali salati sabbaha bihi man khalfahu idan liman yayi sallama kamin sallah ta kammala kila raka'a uku ta kila raka'a hudu ta to abinda a daidai sabbaha bihi man khalfahu sai dai aka samu wanda a bayan sai masa tasbihi aka samu wani mutum ya yi masa tasbihi kenan kaga ya nuna lalle liman ya rage wani abu kenan bai iya kammala sallah ba to da ya masa tasbihi fa in saddaka wa in shi liman ya gasgata shi kammala salatu shi tashi ta tunwaye sallarsa bayan ya tunwaye sai a yi wace sajada saboda me za a yi adiya eh saboda ƙarin sallamar da aka yi ko to nan in ya gasgata shi amma wa in shakka fi khabarihi idan ya yi kokonto da maganar da wannan ya masa watakila wannan ya san yana da matsala kila ta wasuwasi ko kuma ta taɓin hankali ya nuna maliman akwai matsala ga sallat to anan ko kuma matsala ta rashin adalci da agawan ga mutumin duk yana yiwa kaga a nan muddin ya sa liman a cikin kokonto to abinda aka azama liman sa'ala adalai ne shi tambayi adillai guda biyu shi tambayi ya tambayi mutum guda biyu ana cikin sallahu an sallame sallah ya tambayi su wa jaza lahum al zalika magana ta halatta gare su anan duk abin da suka ce mai sai amfani da shi idan sun ce sallah ta kammala shikenan walillahi alhamdu ba za a caje su komi ba ba wata wani abu da za su yi domin an halatta sallah a nan wuri an halatta magana a nan cikin sallah din in kuma adillan nan guda biyu suka ce masa lalle kamar yadda wancan ya ce haka ne to nan sai a tashi a tun waye sallah in an haƙare sai a yi ba'adiyya wannan ya samu asali ne ga hadisi na abu hurairah ta radiyallahu anhu wanda bukhari da muslim sun waito wannan hadisi amma lafazin na muslim ne abu hurairah radiyallahu anhu ya ce sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul asr wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallar la'asar fa sallama fi raka'ataini sai ya sallame ga a biyu kaga sauran biyu kenan fa kama dul yadain sai zul yadain ya miƙe wa qala ya a a qasurati salatu amna ya rasulullahi amna sita shin sallah yanzu ta komo a biyu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mantuwa kai yi ka sallame ga raka'a ta biyu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kullu zalika lam yakun duk biyu din basu kasance ba ba a gajarta sallah ba kuma ba mantuwa ni yi ba faƙala sai zule dai ne ce kada kana ba'du zalika ya rasulullah lalle cikin biyu an yi guda ya manzon Allah sallallahu alaihi cewa lalle ko dai an gajarta sallah ko kuma kamance domin tabbas ina da tabbacin raka'a biyu aka yi to sauran sahaba ko su suna da tabbacin raka'a biyu aka yi to anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jiyo wurin sahabbai ce asadaka zuliyadain zuliyadain yayi gaskiya ga abin da aka faɗa cewa raka'a biyu muka yi sai sahabbai suka ce na'am haka ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuma ya raka'a biyu sannan yayi sajada guda biyu ba'adiyya kaga nan aka samu ba'diyya kenan na haka ba'diyya ko qabliya sunna ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga anan aka yi magana cewa magana ta halatta gare su anan abin kulawa kaga magana bata wuce jumla guda biyar ba na ɗaya dai zule dai ne yayi magana na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ta warko. sannan zule dai ya mai da gami ta magana sannan annabi sallallahu alaihi ya sake magana akan tambayar sahabbai sahabbai kuma sun ba da amsa akan cewa lalle haka ne yadda zule dai ne ya faɗa kaga jumla nawa to wagga magana kawai za a yi a cikin sallah dan na aka samu asali amma da ta wuce jumla biya akwai matsala misali an yi raka'a biyu kamar yanzu ga isha'i misali sai liman ya sallame da ya sallame sai aka samu wani mutum yawa liman magana liman sallan nan bata cika ba an samu magana nawa sai liman ya jiyo sai ya ce ya nuna masa haka ne yadda ce sallah ta cika an fahimci wannan kana da tabbacin cewa bata cika ba kaga liman ya yi magana ta nawa sai dai shi wannan mutumin sai ce lalle tabbas liman na tabbatar da sallah bata cika ba magana nawa to sai liman ya jiwo wurin mamu sai ce tabbas yadda wanga ya faɗa haka sallah bata cika ba nawa kenan sai mamu su ce awo tabbas bata cika ba to sai a tashi a ida sallah sai a yi ba'adiyya amma da an ƙara wata kalima bancin haka sallah ta lalace kamar liman lokacin da suka ce mai bata cika ba maimakon ya tashi sai ce to la abin da sa ko da an ka fara sallar ga wallahi abubuwa sai mai yawa tunani ya mai yawa don shi ina kun kaga na samu kuskure amma dai mu yi da sallah ta lalace saboda kaga ya kara da dumin da babu bukata da shi a cikin sallar don a ta wuce jumla biyar to kuma na aka samu tushe to a nan abin da ya salimai ya tambayi adillai guda biyu saboda shi wancan ya sa shi a cikin shakku liman bai da tabbacin sallah ta cika amma wa in ta kanal kamala in tun warko ko da wancan ya yi masa magana ya tabbatar da sallarsa ta cika watakila wancan yana da matsala ta wasu wasi ko kuma yana da matsala ta ɗabin hankali ya ce maliman ba ta cika ba to tun da liman yana da tabbacin ta cika to amila ala ya ƙinihi ya yi amfani da yaƙininsa shi liman a nan wata rakal adalai ne ko adalai biyu kai wahalar tambaya don me farko ya tambaya adalai guda biyu saboda wancan da ya magana ya sa shi a cikin shakku amma idan tun harko yana da ashwarin din cewa sallah ta cika to ba sai an yi wahalar tambaya adalai guda biyu ɗaya ta batun tambaya adalai guda biyu to in ya hita batun tambaya adillai guda biyu nan sallah ta yi ba wata matsala ana amma hoban da wuri guda illa an ya kafiran nasu khalfahu banda idan mutane sun yawaita bayansa can an nuna sallah bata cika ba nan ma an nuna tun harko ba mutum guda ya magana ba tabbas suna waɗake yana sallamewa sai ji masallaci ya ɗoka subhanallah subhanallah wataƙila ya kai mutum goma watakila ya kai mutum 20 ko 30 ko ma rabin masallaci duk sun doka to a liman hitabatun tabbatawa ko yana da tabbatawa wace iri kuma ko cikin waɗanda suka ce subhanallah yana shakkun wani to nan zai hita gaba ɗaya abin da ya ka gani ya koma mu mutane ko hausance ana cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to wannan shine to tun da sun yawa fa ya na hu ya ta tabbatawarsa balle shakkunsa kenan ko ya tabbatar da sallah bata cika ba tun da sun yawaita ya hita batu kawai wa yarja ilaihim ya koma ta jama'a ma'ana ya koma wa jama'a duk abin da suka gaya masa ya amfani da shi za su gaya masa cewa sallah bata cika ba sai a tashi a ƙara raka a biyu idan an ƙara raka a biyu sai a yi sajada ba'adiyya saboda ƙarin da aka yi na wannan sallama din da aka yi wannan kenan domin saboda kamar da shi abdullahi ce illa iza tawataru fa yarji'u li qawlihim wa hawa al khilafa yaqda'u wannan shi ƙarshen ahalari kenan muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ƙara muna buɗe akai kusan 'yan wasu mulahazat can ya batun adillai guda biyu to adili ya samu gare shi amma su sahabbai iyaka arziki gaba ɗaya ba wanda ba adili a cikinsu ba duk adillai ne gaba Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan ba kaulin malamai ba ne magana ce ta alkur'ani karara cewa duk adillai ne a nan abin lura adili shine kamar da mai tufa ya ce والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وهو من المباه في الإيان يقده في مروءة الإنسان anan akwai wasu manya-manyan sabo guda wurin دواني da wani abu irin جيب irin giba irin hasada duk manya-manyan ne to wanda adali ko guda bai cikin 700 ɗin nan ko guda bai yi to duk da 'yan ƙanana bai irin wani kallon da bai dace ba can ba zai yi ba ko a zauna ana surutu kawai ba lada ba zunubi ba zai yi ba 'yan ƙanana da aka gani ba zai yi su ba majority su. kenan a ce ƙananan zunubai dubu ne bai 700 ko 800 ko 900 ka hita mutum ma ƙananan zunubai duk da abin da suke ya halatta ga shari'a amma yana suka ga muruwar ɗan adam to ba zai yi shi ba adili kan misali tafiya ba hulla ko tafiya ana cin abinci ga hanya adili ba zai yi shi ba an lura da wannan ashe adili ya gare wace kila nan cikin masallaci a samu kila rabi do adalai na ko to nan saboda adili na da wuya a wurin daurin aure sai malaman fikihu suka ce a samu mutum talatin ko arba'in su an makin adala ne din nan wala kaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adalin to kamar mutum talatin ko arba'in su aka kamar tanwalin adali guda biyu to wannan dai shi a ƙarshen da muka yi da fatan mun fara wannan karatun gaba ɗai sha biyu ga watan safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan sha biyu 2013 mun kare shi a yau hudu ga watan rajab hijira na 1435 daidai da biyar eh, hudu ga watan biyar 2014 kusan mun yi sati 20 amma karatu 21 wata biyu da rabi kenan muna wannan karatun muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ƙara taimaka muna daga cikin abubuwan da za a kula shi ne. tun harko dai mun yi takaitaccen tarihin mai alari cewa sunansa abdurrahman mahaifinsa muhammadu sagiru kakansa muhammadu amir kinayarsa abu zaidin lakabinsa al'akhabari an haye shi a lokal gwamnan ban dayus a state din baskara a ƙasar algeria hijira na da 920 ya tashi a gidan ilimi gidan salaha allah ya azurta shi ƙarfin ƙwaƙwalwa tun lokacin da yana ƙarami kuma kowane fanni yana da littattafansa sun yi talatin ko da ya ahalari yana da shekara 20 ko da ya ahalari mahi yau littattafansa masu sauƙi ne an an shi rayuwarsa yana da hijira na da shekara 953 shekaru ne a duniya 33 yanzu haka rasuwar mai ahalari yana da shekara 482 daga cikin karamominsa shi ne waɗanda suka, suka zo rake janazarsa aka naɗe musu ƙasa bayan haka kuma magana akan ya tunwaye ahalar ko bai tunwaye ba mahi karhi dai gaskiya bai tun waye ahli riba amma dai wannan matsala da muka kare ya kai karshen ta ita don a cikin mudawwalatu zamu ga cewa an kai karshen ta amma dai bai tun waye ahli riba saboda dalilai kamar haka na ɗaya dai rashin katamammen suna guda na ahlari wasu suna ce mai muqaddimatun fil fiqh wasu ce masa wasu ce masa sahawi wasu ce mukhtasar al-akhdari sannan daga ciki ya haɗu cewa wasu yami zai bayani akan azumi amma ƙarshe ba mu ga ya kawo azumi a ciki ba sannan kuma ya yi muƙaddima amma ba khatima ga ahalari sannan bai ambaci sunansa ba bai ambaci sunan littafin ba bai ambaci dat ba ma'ana tarihi dole yana nuna dai bai kare ahalari ba shi ahalari a takaice ya tara muƙaddima wadda ta tara matsala guda arba'in goma sha uku dole ne ka siffanta da su irin inganta imani da kuma sanin abin da wajibi gare ka da kuma tuba guda 27 waɗanda haramun ne ka siffantu da su irin karya irin hasada irin jinkirin sallah a cikin ahalari akwai wata kalima da take jami'a shafiya wadda idan muka yi amfani da ita bi iznillahi ta'ala shikenan mun take ga lamurran muna addini cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi cewa haramun ne mutum ya aikata kowane irin abu sai ya san menene hukuncin Allah a ciki Allah ya ce ai abu kaza ko ya ce ka ai a halare bayan muƙaddima wanda wannan muƙaddima bi iznillahi ta'ala idan mun rike abubuwan da a cikinta ta zamu samu arzikin duniya da barzahu da lahira Allah ka sa haka yana da babi fasali fasali guda goma sha bakwai da babi guda akwai na tsarki da kuma batun idan najasa ta ayyana da farillan alwallah da abubuwan da kawalwale alwallah da abubuwan da bai halatta ga wanda bai alwallah ba ya yi su da abubuwan da ke tabbatar da wanka da farillan wankan janaba da kuma abubuwan da bai halatta ga mai janaba ya yi su da taimama da al'ada da biki da lokutan sallah da sharuɗan sallah da farillan sallah da kuma bayani akan hasken sallah da kuma halin luka guda bakwai da mai sallah zai haɗu da su da kuma rankon sallah da kuma babi na rafkanuwa yana da wuya ka samu littafi mai karamin jiki wanda ya haɗa abin da ahalar ya tara musamman a gehin rafkanuwa akwai wasu kalimomi za ka ga mai mukutasar ya yi su sai ga mai ahalar sun taho iri guda misali a cikin ahalari ومن صلى بهرير او ذهب او سرق في الصلاه او نبر محرما فهو عاص وصلاته صحيحه شي كو مي مختصر الشيخ khalil ابن ده يتشي irin wannan matsala wa asa wa sathat in labisa hariran aw zahaban aw saraka aw nadara muharraman fiha kaga iri guda ne sannan ne ahlul hususiyyata hususiyyata an san duk malamai ne yake amfani da su amma gaba ɗaya cikin ahlar ba sunan malami ko guda kawai zai ɗaya kawo zan zantuttukan su kawai narke ma sannan bai wayawa idan matsala na da saɓani buge ta kawai ya kai misali inda ya ce wal yasiru arba'u salawatin fa adana abinda a yasiran sallah shine sallah idan ana bin ka sai ka yi ta sannan ka yau da lokacin ta yake akai yace salloli hudu ko kasa ga haka kaga biye suna da saɓani amma bai muna maganar saɓani din ba sannan ahlar suna da takaitawa kwarai misali akwai inda ya ce wa duhu kalu du'i abubuwan da kawalwale taimama kama abubuwan da kawalwale alwalla kaga ta za kai neman menene kawalwale alwalla to iri ne ne ke ne walwale taimama sannan daga ciki ya ɗaya ce muna annon mustaƙil kwana mai nauyi yana walwale alwalla kaga ya ɗaya bakka tare da wannan wurin ƙauli hudu gare shi a cikin ishimawi kwanan dai mai nauyi yana walwala alwalla ya yi tsawo ko bai tsawo ba amma mara nauyi ba zai walwala alwalla ba in bai tsawo ba amma in ya yi tsawo yana da kyau mutum ya sake alwalla ba shakku gaskiya ko fahimci a ahalari ya fahimci sallah gwargwadon iko ba haka da wannan ne nike kira da babban murya ya kamata mu ƙara fahimta ahalari mu kama kwanko mashi muna da dakarsa daga cikin amfanin rekodin ɗin da aka yi kenan don haka za mu ga mahi yawan matsaloli da yawa hamma akan matsa tambaya kamar cewa yanzu in sajada ta kama mu menene yasa wannan sajada kabliya ko ba'diya ta kama mu domin dai a ƙara mai da hankali kusan daga ƙarshe muna ƙara gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya bamu wannan dama kuma bayan haka muna ƙara gode ma mutane akan musu da suka basuwa da kuma tambayoyi masu muhimmanci da suka gabatar suwa da kowace gudunmuwa da suka yi babba ko karama kusan a guna ba karama ba ce duk gudunmuwar da suka yi muna gode ma Allah akan haka sannan muna gode ma jama'a da suka ba da goyon baya ta kowane bangare kama daga liman da mamu da 'yan kwamiti da na kusa da nesa Allah ya saka mu da alheri baki ɗaya da wanda suka ba da sadakoki a yi musu addu'a Allah ka biya bukatocin mu gaba ɗaya na alkhairi duk wanda suka ce a yi musu addu'a Allah ka biya bukatocin alkhairi Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh